والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء بدأ وانا karatu وانا لتاهي littafin أبو صالحين لتاهي إمام يحيانا ووي wanda ya tattara hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin ayon alkur'ani wanda yau muna babi na 69 muna kuma babin yawa tarjama da cewa babu istihbabil uzulati inda fasadin nasu wa zaman awal khawf min fitnatin fid din A fil haram wa shubhat wa ونحوها wannan babi babi na babba babba abinda imamu yahya annawawi ya yi tarjama babi da shi cewa wannan babi shine na son istihbab son al'uzula wato nisanta mutum ya fice ya koma shi kadai a attajannu inda fasadin nasu in mutane sun ka ɓaci sun ka lalace wato in mutane an ka same sun ɓaci babu abin da ka bayyana cikinsu in laɓanna bayan da suna mutanen kirki ne aka nihi kamar ya zan ba abinda ka bayyana yan lariya da ƙarya bayan da ana gaskiya da yaudara bayan da akwai amana wannan shine fasadin nasu فساد الناس au. ko kuma بابي na nisanta inda ya kasance akwai awal haufi ko tsoro mutum yana tare da hishiya na jin tsoro min hitinatin fiddi in mutum na jin tsoro ya samu jarabta a cikin addini ne idan an yana haɗuwa da mutane mutanen ga babu abin da suka illa mu da hana akan haram kuma in baka shigo ciki ba akwai matsala to ka kama kanka ka zama kai ɗaya yi au kun haram wa shubhat wa nahwiha ko kuma faɗawa cikin haram ko faɗawa cikin shimha da abin da ya kamance ta Allah tsari don haka wannan babu idan waɗanga abuwa na faruwa an so mutum ya nisanci haɗuwa da jama'a ya koma shi shi kaɗai ya yi alkhairi ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce fafirru ilallahi inni lakum minhu nazirun mubin ya ku jama'a idan al'amari ya rikita abubuwa sun tattara to ku saki komi ku sheƙa zuwa ga Allah wannan aya umarni na da shiga cikin imani da Allah duka da da'awa Allah don haka ma'anar wannan aya kamar ma'anar hadisin da manzon Allah yake cewa wala malja'a wala man jaminta illa ilaika inni lakum lallai ni gare ku minhu daga wannan abin da ake son a ambata gare ku na nisanta abubuwan da sun ka ɓaci wallahi naziru mai gargaɗi nake mubinu mai bayyana da gargaɗi bayyana lirzai wa an adin da abi waqas radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sa'ad ɗan abi waqas yace naji manzon Allah yana cewa inna allaha يحب العبد التقي الغني الخفي الله yana son bawa a taƙi mai jin tsoron Allah algani wanda an mawadaci alkafiyu mai koyon kai ne mai humuli menene humuli yana mawadaci amma bai so sa kai ne irin ɗabi'ar mawadata abinda suka yi na babazaranci ya yi ya zama yana humuli kada a ɗauke shi kamar matsayin irin waɗannan da ka son sai an haɗu an yi abin da aka ganin shi a wadata to Allah na son irin wannan bawa amma ya shagaltu ga al'amuran kai ne dinan wa duniya Abin da shi addini da abin da shi duniya to ya shagaltu da al'amuran kansa amma dai irin wannan abin da ake a ce ai ga mawadata sun haɗu suna abubuwa irin wanda bai kawo kallo ba to ya ja ya kai ne sai a ce wani kamar bai da kuɗi eh ban da to kuma wane ne gani wanda abin da agare ya isai ko da bai da yawa abin da Allah ya hore ma ya ishe shi annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ga wani hadisi da bi huraira ya rawaito yana cewa laysa laysa al-gina an kasarta al-ard walakin al-gina gina an-nafs yawan haja yawan karmakatai ba shine wadata ba wadata wadatuwar zuci abinda an gari ka ya ake ka yan Allah ya sauwaka mu wani trillion kai kana da biliyan da ya ake ka yan Allah ya sauwaka mu wani dubu goma in kana da dubun ka bisu ishe ka wannan shine wadata Allah ya wadata mu رواه مسلم المراد بالغني غني النفس مودعتين رأيوا كما سبق في الحديث الصحيح كما يبقى بات الوانا حديثي إن قادتين أبي هريرة وعن أبي سعيد للقدري رضي الله عنه قال قال رجل أي الناس أفضل دقى أبي هريرة radiyallahu daga abin sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala ya ce qala rajulun wani namiji ya ce mu manzon Allah ayyun nasi afdalu ya rasulullah ya manzon Allah shin cikin mutane wani ne yafi wannan shine riwaya wadda an ka samu ga muslim amma wajen imam bukhari abin da ke ta ayyana su khair ayyana su khair yanzu nan shi wa ce ayyuna ka cikin mutane ya manzo Allah wane ne ya fi to wa daban-daban ta domin ba irin wannan su yaƙi ga hadisi da an ka ta ayyana su abdal ba amma bari mu kana mu'minun mujahidin bi nafsihi wa malihi fi sabilillah annabin rahma sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya fi daga cikin mutane mumini wanda an mai jihadi da kansa da dukiyarsa don ɗaga kalma ubangiji wato kenan in mun lura akwai maqzufi wurin ai abdalul mu'min cikin mu'min ne wannan ayi don haka annabi ya faɗa mai namijin da yake jihadi da kansa da dukiyarsa don ɗaga kalmar ubangiji wannan shine yake sannan ya ci gaba da cewa ƙala sun man ya manzo Allah bayan wannan sannan wa ƙala sun rajulun sannan namiji mu'azilun wanda ya fice fi shi'ibin cikin zuwa-zuwa min shi'abi daga cikin zuwa yana yawan ce bai san zuwa-zuwa ba abinda ake kira zuwa-zuwa hanya tsakanin dutse da dutse ko hanya tsakanin magudanar ruwa da wani tudu wanda akan same shi da haki haza hoshe to don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bayan wancan sannan namijin da ya fice ya ce ya bi lulloki ya hanya ya kai ga wata zuwa ya samu wani wuri tsuguna ya abudu rabbahu yana bautar ubangijinsa yaya yana bautar ubangijinsa yuqimu salata wa yutu zakata atayati yaqin yana tsaye da sallah yana bayar da zakka har mutuwa ta zo saboda haka wannan bawan Allah shi ne wanda ya fi to amma idan muka duba annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ko babu wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khairukum man dala umruhu wa hasuna amaluhu ko babu wannan to kaga an kai an ka ce ayyun nasu afdal annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah a ko mace summa man yace rajulun mu'azimin fi shi'bin min sha'a jama'a muna tare da kuwa to anan abinda amma abinda ake an muradi wannan iftilahi da an iftilahi da an samu ga waɗannan hadisai to ya shahibi hasabil awqat wal aqwal wal ahwal idan an dawo wurin karatu khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama idan an dawo wurin aiki khairukum man dala umruhu wa hasuna amaluhu idan an dawo wurin tsayawa ayi ibada mu'minun mujahidin bi nafsihi wa malihi fi sabilillah jama'a mun ga karatu hadha huwa al-murad wafi riwayatin ga wata riwaya domin muna magana akan uzula ga wata riwaya ya taƙi laha da haka yace ya taƙi yana mai jin tsoron ubangiji ya kama dokokin ubangiji wai da ƙunna su yabban mutane ne sharri don ka shari ne same su namijin da ya kowa wanda ya san kai ne ya san zama ne cikin mutane bai iya tsalkaka bai wa wani sharri ba to sai ce bari in hice ya fice ya koma shi kadai ya tsuguna don ka sharri ne shaye wani wani na ta yana ta to bai bari sharri shi huta to haka Allah ya harshe shi dan sharri na ni kace ya daga mutane mutafaqun alayhi wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khayra mal muslim ganamun yantami biha sha'ab al-jibal wa muwaqi'a al-qadari ya firru bi dinihi min alfitan lokaci ya kawo hmm. Allah ya shi wato an samo daga garai wane ne marwacin hadisin baya hadisi ne lulhudu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زو الله ياتي يوشك أن يقصى ثم زمن من زو الله an ya kuna ya zamo khaira malin musulmi ya yi dukiyar musulmi gana tumaki ya tabi biha wanda yake bibiya da ita sha'afal jibal tsororo dutse yana da yana da tumaki da su yana zuwa yana kiwo yana haya dutse da kiwo da su misa yake haka domin ya kare dukiya ta ya kare kai ne yana hawan tsororon dutse ko mawaƙi alƙadari da inda ruwa suka fada aka samu ciyawa an san ciyawa ko haki walgaisa da maɗai domin idan ruwa sun kawa da wuri sai a shaba zai gani misa ya riki tumaki bai so yana kasuwancin gari ba misa yake biyar kan dutse da suwa da inda ruwa sun kawa idan su ci ciyawa ya firru bi dinihi min ya kwammace mashi uzula ya bar mutane ya gurga addini don hitina da akwai abubuwa sun ɓaci Allah sauƙaƙi domin fitina ta ban ruwan dare gama gari rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi wa sha'afal jibal a alaha tsoro ruwan dutse Allah tsari. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رأى الغنم فقال أصابه وأنت قال نعم daga Abi Huraira radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi Allah ya ƙara yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce ma ba asallahu nabiyan Allah bai aiko wani ba annabi ba mutlaq duk wanda an kai wahayi zuwa gare shi illa ra'al ganama sai ya kuma sai ya kiwon kananan dabbobi me yasa yake kiwon kananan dabbobi domin ya saba da ta'alluf haɗa kan jama'a da tausayi galibin waɗanda ada tausayi masu kiwon ƙananan dabbobi masu kiwon manyan dabbobi mahi yawan su zuciya suna bushewa irin shanu da raƙumma da za ku na ku wani in ka samu yana rankar nan da wala sai ka ji tausanta amma ƙaramar dabba in ka rabu ta muka ta yanzu tana rasuwa hmm. Allah sauƙaƙe to sai sahabbai suka ce manzon Allah fa a ashabu sai sahabban manzon Allah sun kace wa anta ya manzon Allah hadda kai a'a qala na'am yace hanni kuntu ara'aha na zamo ina kiwonta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala da li ahli makkah bisa ga wasu yan kuɗi ƙanana mina dinar wa dirham kuma ga mutanen maka ne zai ne musu kiyo amma wasu malamai suna ta karari a wasu sunan wuri na wasu sunan wata makiyata ta makka amma wannan ba shi an ka sani ba rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi don haka wannan magana da wannan hadisi an ka samu daga abi huraira yana gaggasta maka maganar annabi musa alaihi salam da duk da ya iski a mada yana dotti ban nan da ya iski ka san in wannan sun shi jirage sai ce ba annabi shu'aibu na ba yana son a tsaya a yi rigima a shafin yau wani ko sai ce a annabi shu'aibu da yana kamar da malaman tafsiri sun ka rubuta amma ka kumanta wani kaulin da yake ba annabi shu'aibu na ba ko wannan kauli ba amma bai shahara ba cewa ba annabi shu'aibu na lati bai daina amma yana da alaƙa da annabi shu'aibu a malaman tamfi ba sun ce sanda annaba tana hannunsa ba ba ya ta ba annabi musa ba Allah ya ganar da mu Allah ya haɗa kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dabbobi annabi ah, annabi Musa alaihi salam ya yi ko bai yi ba wa anhu a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala من خير معاش الناس لهم رجل ممسك إنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كل sami a hayata. أو قزعته طار عليه ويبتجي القتالة أو الموتى مذانه أو رجل في قنيمة في رأس شعفة في هذا من هذه الشعفة أو بعد واد من هذه الأودية أما يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير rawahu muslim wannan hadisi abin da yake son ya nuna muna yana son ya gwada muna magana uzula nisanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala min khairi ma'ashin nasi yana daga cikin rayuwar al'umma wato ma'ana abin suke rayuwa da shi to wanda yake hiyayyen rayuwa daga cikin mutane to lahum rajulun wanda yake gare su namiji mumsuku inan wanda an rike da ragwama farasi dokin sa fi sabilillah don don dan kalmar ubangiji duk aka ce jihadi da shi aka zuwa ya iyo alamatihi yana mai tumaya bayan ban dabbarsa doki na suka da shi irin ɗagawar da mai suka doki kai kullama sami'a hayatan duk lokacin da ya ji wani irin babban murya auƙar za'atan ko ko duk lokacin da ya ji wani ƙasa Huh? aw fa za a yi sako lallai nan akwai za za ko ji wani irin abu mai bahar tsoro hmm. nan ko hay'atan murya wa mazanu shai, wato kenan a tsara alaihi ko sai su ma ya zuwa ga dokinsa ya hau doki ya ta san wannan faz'a ko wannan ƙasa ko wannan haya mi yake nema ya tagir katala ina na Ni na za a yaƙi za a yi <laughs> yana neman yaƙi da kahirai awul mauta ko kuma yana neman mutuwa shine awul mauta mazanau ko ko mutuwa ita an mazata inda yake zaton ko a ko ya hito ko a kashe shi baya da zaɓi to wannan shi ne min khairi ma'ashin nasi lahum rajulun suko, ina nu farafihi Au ko kuma a rajulun namiji fi guna ya matan a cikin yan tumaki ayata zinin su ko yan tumaki fi ra'asi sha'afatin a cikin kan tsororo dutse mai hazi sha'afi ga wannan tsororuwa ta dutse awa baɗana wadin ko cikin rafi min hazil audiya daga cikin waɗannan rahuna amma duk da haka da yana nan ta dabbobin su saman dutse cikin rafi yana kiwo amma ya qimu salata ranar juma'a yana zuwa gari sallar juma'a wa yutu zakata yana bayar da zakata wa ya abu da rabba yana bauta ma ubangiji ne hatta ya ce wani mautu Hamutu ta zo mai laisa minan nasi illa fi khairin kuma cikin mutane da yake ba abin da yake aiwata in ba alkhairi ba na al'amuransu da halayensu to wannan bawan Allah yana cikin shi ma wanda a cikin babban al'amari rawahu muslim yudiru ayu suriu yana gaugawa wa matruhu zaharuhu bandoki wa hay'atun as-sautu lil harbi wato abin nan sautin yaki wa wazatu hirgita nahu iri ne wa mazanu shay'in mawadu allati yuzannu wujudahu fihi fiha Wan ganema du ɗan daligai da tasgidul gane ne wasu a fasin fasin shi ne wannan ba wa Allah suma dayan du shi ma yana cikin biyayye daga cikin mutane mai wannan sifa ko kuma wanda yake yana da wannan tumartin yana biyar hanya da idan magana a kan Allah ya gane da mu ma. باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معه وإيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن إذائي وصبر على الأذى wannan babi abin da tara kenan da yawa ku babun wannan babu ya zo shi muna bayani fadalil ikhtila'i bin nasi alkhairi da daraja wanda an ga haduwa da mutane ba mu yi magana akan uzula ba to amma uzula na akwai illa akwai dalilin da sa an kashe ita ko to la da daraja na kuma shiga cikin mutane to shiga cikin mutane ɗai ƙaƙa a uhuduri juma'ihim da halartar duka tarunansu duk taron mutane zan da kai ake wa jama'atihim da sallolinsu na jami'i yanzu da kai aka yi wa mashahidi alkhairi da kuma halarta wurare na alkhairi irin idi a ayat da irin wala'i da irin abubuwa na bukin farin ciki wa majalisin zikiri ma'ahu da kuma mazaunin zikirin da ake yi tare da suwa ya an zauna da kai wurin da ake ambata Allah ana karanta alkur'ani ko sunar manzon Allah wa iyalata maridihim da kuma zuwa gaya da marasa lahiyarsu duk wannan mandubai na wa huduri jana'izihim da kuma halarta jana'izarsu amma yan hasalar kifaya halarta janaza zai zama mandubi amma in kifaya ta samu waɗanda suna iya ɗauke wannan nauyi sun riga sun isa wurin to amma in ba su isa ba su zuwa gare ka tilasta Allah ya ganar da mu hmm. wa muwasati da kuma taimaka mu wanda an mai bukata shi ma farlu kifaya na alama ya yasiril muslimina akan waɗanda adda wadata na musulmi wa irshadi jahilihim da kuma irshadi shiryawa ga wanda a jahilinsu shi ma na kifaya na bazalan lin nasihati bayan da taka nasiha wadda an wajiba musulmi na ga dukkanin musulmi amma in wani ya ɗauke ma to sai zan ƙohon madubi wa gairi zalika da wani wannan min masalihim na daga maslahohinsu waɗanne irin masalihu nasu waɗanda kuma yana yiwuwa sai mutane sun haɗu wani abin ka samuwa duk abin da sai mutane sun haɗu wannan ka samuwa to ana buƙatar musulmi ya tafi ya taimaka ba musulmi ɗan uwa ne ga wannan abin yanzu kamar ƙaramcin adilai matsan ɗaure aure ka kumshe ka ce ba ka zuwa da kai koyi matsalar janaza ka kumshe ka ce ba ka zuwa da kai koyi da shidan Allah sauƙaƙe amma liman kadara can wajen irshadi liman kadara alal amri bil ma'ruf ga wanda adda ikon shi umurni da alkhairi wannan ya an munkarin da hani ga almunkari domin wani bai iyawa to amma wanda adda iko to shi wa qam'a nafsahu anil iza da kanya kansa gabarin cutarwa wa sabara alal aza ya an cutar da shi kuma shi hankuli kaji fa shi kai ya cutar da kowa ya an cuta mai kuma shi hankuli to an ka cewa da ya hankuli kace ban yi to da kai ya koyi da dan, wa da ya hankuli kace nayi ilam ayyuha salih zulhida ya kai wanda ya cancanta a yi magana da shi sani an ikhtilafi bin nasi Allah wajhi alladhi dhakartu lalle garwaya da mutane bisa ga huskar da na ambato na halarta alkhairin su banda sharri da lahiyar su banda kuma samun tsanani to ina shaida maka huwal muqtaru allazi kana alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a muna tare da kuwa wannan shine zababben abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo a kansa domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana tara mutane yana tsayar da ayyukansu gare su yana bayanin halayensu a kan kansu to kai ka kumshi kace ba ka mu'amala da kowa shi dan tsaye kake ka zan gulu Allah ya sauƙaƙa wasa'irul anbiya ba annabi ɗaya ماشي shi da sauran annabawa الله وسلامه عليه kuma waka zalika hulafa'ur rashidi haka nan mamaya waɗanda an bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda annabi ya bari a duniya ya yi nune da su waɗannan kulafa guda hudu domin yaya an ka san ko hau sun ka zama guda hudu na manzon Allah su ne waɗanda mudda ta khilafa ta cika da su wanda annabi ya nuni mudda khilafa da su ta cika sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali annabi ya ce al khilafatu ba'di 30 sana ثم تسير ملكا عضولا to waɗannan shekarun talatin to sun cika tare da waɗanda bayan Allah radiyallahu anhu wa man ba'dahu min sahaba kuma wannan abin da an ka faɗa na mu'amala da mutane ya tafi ga waɗanda bayan waɗanga khalifofi waɗanda a bayansu na sabon manzon Allah wa wasabi'ina da kuma almajiransu masu binsu wa man ba'adahu da kuma waɗanda a baya ga waɗanda domin an ce sahabbai an kace tabi'ina an kace tabi'u tabi'ina to shine karnin da ake zata ba alkhairi wanda manzon Allah faɗa da kuma na baya gare su min ulama'il muslimina na daga malaman musulmi wa aka yare da suna cikin wannan karni kuma cewa a yi irin wannan huwa mazhabu a kasar tabi'ina shi ne masaban mafi yawan tabi'ai wa man ba a da waɗanda an baya gare su wagga magana wa bihi qala shafi'i da ita limamin sani shafi'i magana wa ahmadu da ita um, limamin sani ahmadu da hanbali magana واكثر الفقهاء دم يوم علم فقه رضي الله عنهم اجمعين الله يقار يرضى رسو غبا ديا قال الله تعالى لورا دان ادم تسامو اغتا متوا كا اوريدا وتوليما كا ولا ابي مرنا لا يستاميشي bai da lahiya ka ce ka gan shi ya samu ne ka zo ka yi mai murna ta'aziya ta ka zai ka yi mai ta'aziya to shi na Allah maɗaukin sarki ya ce wata awanu alal birri wa taqwa a'a wal ayat fi ma'ana ma zakartu su ma'luma ayoyi a cikin ma'ana abinda na ambata yawa gare su kuma sanannu na gun masana gun masana kuma wannan aya ta nuna al-istima'u lit-ta'awun 'ala al-birr al wannan aya ta nuna haka Allah shi muna gudunmuwa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am haka eh haka haka haka haka mutane daban-daban suke alhaziru ka fahimta wani in kai mai na ya isa wani sai ka bi shi gida man qala an-nasu kulluhum sawa laysa li hamakatihi dawa an-nasu mukhtalifun wani nan da kake mai ta'aziya nan makabarta da ko jika ba saboda za ta shige shi amma in ka same shi gida hankali ya kwanta ya gane an riga an gama kana tare da ni Allah ganar da babu tawazu wa hazlul jinahi lil mu'minin o kaina wato saurara ka ja wani mai wa'azi wa'azi koko ya faɗa abin shi ka waɗi malam ibrahim karbo don hito yace an kai muƙabala da shi an kai muƙabala an kai aha gama ya kasai ya tabbatar da gobe ya wuri kuma irin wannan wa'azin zai kuma sai bin can sai sai ga magana yace haka ne magana ga koko jiya sai wani yace yace ai gani yace o ka taho yace to ga hannun tabbaka in buga buga abin da kyau kuma ka biyo ni nan ligati khilafa eh waɗannan in ka ƙida shekarun da sun kai talatin da waɗannan mazan Allah ce khilafa baya garan talatin bayan sai dai mulki don haka ji ta amirul muminina kaza kaza ka gane wannan wanda ya gintsi wannan kuma ya karkare taura. an ce amirul mu'minina amir zaman awo har shekara talatin don halifa na daga wasu su mulki na tumi kace kuma to tawabi da sassautar da fiffike ga muminai Allah ya gane da mu qala Allah ta'ala wa haka janahaka liman aka minal almu'minin ya kai annabi Muhammadu wa hafif ka sassautar da haka fika cikinka ma'ana ka tausaya sashenka gawa Allah maɗaukakin sarki ya ce liman ba ga wanda ya bi ka minal ne daga cikin mu'minai akwai wanda zai bi ka domin imani akwai wanda zai ja da baya to wanda ya bi ka sassauta da fita cikin ma'ana ka tausaya mai wa qala Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minina a izzatin alal kafiri Allah ya kira masu imani ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku in suka yi imani man yartadda jama'a muna tare da kuwa duk wanda ya yi dalilkum cikin ku an dini ya bar addininsa wa saboda tilawa da kawai Allah zai zo da wasu mutane musanyan waɗanda sun kai ridda yi Allah na son su wa hu suna son Allah azillatin alal mu'min masu kaskastar da kai na aka mu'minai amma a izzatin alal kafirin kafiri kan bai da hilin ganin dama da su saboda haka ashe kenan anan abinda ayoyi suka nuna wa dauda za a kai gare shi kafiri wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi Allahi atqakum jama'a muna tare Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum mu muka halice ku min zakarin wa unsa daga annabi Adam da Hawwa daga namiji da mace muka halice ku hali uku na ga dan adam annabi adam shi muna guda yana laka Allah mai sai dan adam mai jini da jiki da tsoka bayan haka sai kuma mutum ya koma romani bayan haka sannan ya koma kuma jini da tsoka sannan ya zama nama Allah ya ganar da muwa mu waj'alnakum shu'uban uwar ku dai uban kuɗai amma mulkin ya ku shu'uban shi'idi wa qaba'ila da ƙabiloli don me Allah ya haka lita arhu don kusan junanku junan ku amma inda aka rama ku mahi girmanku inda Allah ya gun Allah ta kaku wanda ku jin tsoron Allah ne shi Allah ya sanya mu shu'uban ya saya mu ƙaba'il shi'ub ya an ce shirin al'arab larabawa gaba ɗayansu su aka ce mu shi'ub kamar mu a jamawa gaba ɗaya mu mure shi'ub jama'a mana tare da kuwa duk inda warin mutum yake inda ba larabe na to shi ake ce masu uku duk inda bakin mutum yake in dai ba ajami la shu'ubna larabawa shu'ub ne turawa shu'ub ne ajamawa shu'ub ne to don haka menene ƙaba'in daga cikin larabawa babu ƙuraishi to su ne ƙabilar ƙuraishawa babu tamim su ne banu tamim su ne ƙaba'i ƙabilar tamim to mu baka wata abin nan ajamawa ana ce musu shu'u to cikin ajamawa babu zamfarawa shu'u abin nan ƙaba'in ne babu godarawa babu fulani babu wangarawa duk kawai ne wanda shi ne ƙaba'il yarbawa a kabawa miya a ana a hausa ana eh da karkari kaga su ma qaba'il ne to wannan shine kabila Allah ya san ya ku uba wa qaba'il Allah gana da mu to amma duk wanda abin da an ga ho wallahi wanda yake gujin tsoron Allah shine mai girman ku wallahi wajen Allah wanda yake gujin tsoron Allah in kayi wari a takarda mutum ya baki a ragawai shi ya rage tsoron Allah Allah sai a baki kire shi a farikon inna karamakum indallahi da ala salatu qala ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bi biman taƙa a'a kakku tsalaka ke kanu ainihin wani ne ni jikan wani ne ni dan wani na kai dan wani na wani kai wani wani kakku ya jikan ku kakku ku jingina kanku zuwa ga tsalki kakku yi alfahari da ayyuka har da wadda ba naku ba in ka yi aikin kwarai Allah huwa a alam Allah shi ne masani ne mani gaban shi tsoron fa ba sai ka haɗa mai ba ta da haɗi Allah ya san abin da aka ciki Allah ya yi ka sanin kanka jama'a muna tare dan adam bai san kai ne ba to Allah ya yi sa da kai ne ba haka in wani ce na yi ka sanin kanka wani suka ce ƙarya kake wallahi amma wacce mutum sanin kai ne Allah huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah gane da mu lokaci ba ƙara ari ba eh Waƙala ta'ala wa na da asabar a arafin Rijala. Ya yi adiko na agana a hankulikin wa makuntun ta ke In a yi ƙiyama ta tsaya. A duniya an samu matsaloli tsakanin wasu da wasu. matsalolin da an ka samu wasu na ganin wasu ba su kai wasu na ganin a za su kai to ashabul a'rafi mutanen wata katanga wanda an kasa tsakanin aljanna da wuta wanada sai su kira rijalin wasu mazaje ya arifu na wanda sun ka san su bisi mahu da su sunar a ka'ul kufa wata ya ba jahali ya fulan ya fulan ƙalu sai su ce gare su ma a gana an kun bai wadatar gare ku ba jam'ukum tarawo abin da kun karɓa kun ka tattara cikin duniya ko kuma dukiyar da kun ka tara kuna cewa wai za ki za ki tsira da kura na alƙiyama wallahi dukiya ta abin da kun ka tara ya zan aikin banza wa ma kuntum tastakbiru abin da kun ka kuna girman kai da gaskiya kun kita oh kuma zai ce musu a na yanzu waɗangana sai su yi nuni zuwa ga mu'afa'u musulmi ko ko mu'minin alal jannati waɗanda kayarai na walakanta suna nuna suna musu ne. su ne a kasamtun kun kai rantsuwa a Allah zai a kasamtun waɗanda kun kai rantsuwa la na luhum Allah da rahamatin ku Allah ba zai samar da su da rahama ba to gashi nan Allah ya ce musu udkhulul janna ku shiga aljanna la khawfun alaikum ba tsoro gare ku duk wani abin kiyama yau ya daga wala antum ta zo ku ba ku samu damuwa yanzu wanda ya shiga aljanna da wagga magana jin daɗi saman jin daɗi ku shige aljanna kuma damuwa ta ƙare kai wala ɗan adam bai san wanda ma aka farin ciki ba sai shiga aljanna farin ciki ko koyo ba kai ba Allah ka ba mu aljanna wallahi wanda ya rayuwar duniya ya gama ya kai lahira ya shiga wuta al'amari bai kyau ba amin Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka tsare mu da zama naman wuta kake nan za kwana